a daidai lokacin da ya kamata a fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da manyan 'yan takarar shugaban ƙasa suka sa hannu sai ga shi rahotanni na bayani cewa waɗansu daga yankin naja delta a sari dokubo da tamfolo sun fito kafofin yada labarai suna cewa idan shugaba goodluck jonathan bai ci zaben da za a fara a watan gobe ba lallai za a yi yaƙi a najeriya alƙaluma sun ruwaito cewa wannan batu dai ya tunzura tsohon shugaban rundunar sojojin najeriya janar tiwa dan juma mai ritaya har da ya fito fili ƙarara ya ƙalubalanci fadar shugaban ƙasa da ta kama waɗannan mutane ta hukunta su wannan furici da tiwa dan juma ya yi shine karo na farko da wani babba zai fito daga yankin arewa yana tsawatawa a game da ire-iren waɗannan munanan kalamai mai nasara kogo ibrahim masani a harkar tsaro siyasa da hulɗar ƙasashen duniya ya yaba da wannan yunkuri da tiwa ɗan juma ya yi to na farko dai abu ne na a gode mashi kuma ko a gida idan aka kasance babu manya to al'amura sukan kasance sun taɓarɓare wasu suna ɗaukar kansu a matsayin suna sama da doka ko kuma sun fi ƙarfin hukuma ta iya yi masu wani abu a najeriya wannan har ya zama al'ada wasu suna bugun kirji suna ganin kamar su suna sama da sauran ɓangaren ƙasar nan kuma ba yau ne suka fara wannan abun ba to amma kasancewa manyan ƙasa sun yi shiru ba su cewa komi to saboda haka wannan abu ne na a yaba mashi kuma a gode mashi kuma da muna ɗauka ai gaba ɗaya manyan sun zama manyan zane kawai domin sun kasa fitowa su yi wannan magana kashi na farko na tsarin mulki ya ce najeriya ƙasa ce dunkulalla mai al'ummomi daban-daban tare da ƙabiloli da addinai da yaruka daban-daban inda ya ba kowane fanni haƙƙi na adama da shi kuma a kare masa mutuncinsa wani abu da naja'atu muhammad mai magana da yawon ofishin kamfe ɗin janar muhammadu buhari ke cewa an yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye na farko dai kin ga wannan wato cin amanar ƙasa ne in ka ci amanar ƙasa abin da kundin tsarin mulkin najeriya ya ce shine a kama ka a harbe ka wanda gwamnatin nan sun daɗe suna wannan maganganun musamman shi a sari da kuma da tamfo da ba a taɓa ce musu komai ba kuma suna nuna cewar zaɓe ya zama dole ne ka yi in ba haka ba a kashe ka in ba haka ba za su yanke kasarsu daga kasar mu in ba haka ba za su yanke mai duk abin da za su yi su yi jonathan sai ya tafi sai dai kuma isa tafi da mafin da yarima muri mai magana da yawun ofishin kamfe din shugaba goodluck jonathan ya ce arewa fa ba su da wani da za su yi alfahari da shi kamar goodluck jonathan din. ai in akwai gwanin da ya wuce jonathan to mutanen social media ne suke sarrafa wannan mu kuma muna nunawa a ƙasa cewa jonathan ɗin nan a sake zaɓensa a ba shi dama ya sake gudanar da ayyuka mai kyau don tafiyansa yana tafiya da wani yardaddenmu architect na madi sambo wanda shi ma bayi da wani tunani banda kishin arewa banda sarrafa yadda arewa take tafiya a lafiya da zaman lafiya mutum ne wanda ba za ka ji ya cizo ba don haka mutumin arewa kada wani ya yaudare ka yanzu haka dai kungiyoyi masu zaman kansu na mata da matasa na yin gangami da kuma yekuwa a kafofin yada labaran wajen gargadin 'yan siyasa da ke fitowa yin kamfe game da hatsarin da ke tattare da siyasar ko a mutu ko a yi rai madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya